abin da ya faɗa ya jingina ga shekul islam ibn taimiyya kuma ya yi wa allah ƙarya ya yi wa manzan allah sallallahu alaihi wasallama ƙarya ya yi wa shekul islam ibn taimiyya ƙarya ya yi ƙarya kuma ga addinin musulunci inda yake nuna wa jama'a cewa daga karantarwar addini akwai wato nufatar kaburbura ko kuma mamata a niki gari a tafi kabari don yin addu'a a wajen kabari ɗin ko kuma don roƙon shi wanda yake cikin kabarin kama yadda za ku ji bayanansa daga bakinsa kafin mu ce komai kuma abu mamaki ya jawo aya ta alkur'ani cikin suratun nisa ya jawo ayar alƙur'ani yana kafa hujja da ita yana tabbatar da abin da yake faɗa to jama'a kamar yadda muka saba abinda za mu fara yi shine za mu ba wa furofesa makare dama ya yi jawabin mu saurari jawabinsa daga bakinsa mu ba shi dama ya yi magana mu ji abin da ya faɗa daga nan jama'a sai ku ji wato ƙarin bayani wanda zai ƙunshi hujjoji da dalilai da suke nuna cewa a addinin musulunci babu inda Allah ko manzansa sallallahu alaihi wasallama suka shar'anta nufatar kaburbura domin yin addu'a ko kuma domin roƙon wanda yake cikin ƙabarin, ko kuma don roƙon Allah a gaban wasu kaburbura babu wannan babu wannan a addinin Allah babu wannan a sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama babu wannan a karantarwar musulunci ko ta kusa ko ta nesa wannan aiki ne na mushirikai aiki ne na waɗanda ba su yadda da aƙida ta tauhidi ta kaɗaita Allah subhanahu wa ta'ala da ibada ba kuma duk wata ƙa'ida ta tauhidi da addinin musulunci ya zo da ita to waɗannan mutane suna yaƙar ta iyakacin ƙarfinsu su ga sun rusa wannan ƙa'ida matuƙar za ta ba da kariya ga addinin Allah ta ba da kariya ga aƙida ta tauhidi wacce annabawa da manzanni suka zo da ita jama'a bari ku ji wannan bawan Allah daga bakinsa daga nan kuma sai mu dawo don yin cikakken fashin baƙi da kuma ƙarin bayani kan bayanan nasa Allah fa idan salaka ibadi anni fa inni qarib Allah fa duk inda bawa yake roƙi Allah fa Allah na kusa da shi haka Allah ya ce wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid haka Allah ya ce wa idan salaka ibadi anni fa inni qarib haka Allah ya ce amma kuma sai gashi nan kuma yana walau annahum izzalamu anfusahum da ma su lokacin da suka zalunci kansu sun zo maka ya rasulullah fastaghfirullah wastaghfara lahum ar Da lawajadullaha tawwabar rahima kuma malaman suka ce duk daga hadisin Utbi nan ga hadisin eh, Rashid da da da da Imam Malik ko wanda malamai da dama sun inganta shi saboda hada hanyoyinsa wanda wanda wanda Imam Malik ya masa umarni da ya fuskanci kabarin manzon Wato wannan bawan Allah ya ƙware sosai wajen wato talbisul haƙƙi bil batil ya ƙware sosai wajen cakuɗa ƙarya da gaskiya ya ƙware sosai wajen eh, wato ɓatar da al'umma da dulmiyar da al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama musamman gama garin mutane eh, ya ƙware sosai wajen wasa da hankalin al'umma to amma insha Allah ta'ala matuƙar muna numfashi a doron ƙasa da taimakon Allah da iyawarsa da ƙarfinsa ba za mu rabu da waɗannan maɓarnata suna ɓarna cikin addini suna faɗin abin da suka ga dama suna ɓatar da al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba za mu ɗauki matakin taka musu birki za mu ɗauki mataki na taka musu birki ta hanyar yi wa al'umma cikakken bayani wanda ya dace da ayoyin ƙur'ani ya dace kuma da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama jama'a kun ji abin da yake cewa yana cewa gashi Allah da ya ce wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun Allah da ya ce yana kusa da bayinsa Allah da ya ce idan bayinsa suna da wata bukata su roƙe shi yana kusa da su zai amsa musu zai biya musu bukatunsu Ya ce to kun ji wannan bai dai ne kuma ya yace walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahima yace kun ga amma tare da haka a nan kuma Allah ya ce a tafi wajen manzan Allah wato ba Allah nan ba Allah bai ce a roƙe shi ba akwai wurin da Allah ya ce ba wajen Allah za a koma ba akwai ayoyi akwai dalilai da suka nuna cewa ba kullum ne ake komawa wajen Allah idan ana da bukata ba eh an ji akwai inda Allah ya ce wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun akwai inda Allah ya ce wa wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid kun gane jama'a abinda makar yake nufi yace ko da akwai ayoyin da suke nuna cewa Allah yana kusa da bayinsa kuma Allah zai amsa wa bayinsa addu'o'insu matukar suka roƙe shi to ba duka ayoyin alkur'ani ne suke goyon bayan ita wannan fahimta ba ba kowace aya ce cikin alkur'ani take goyon bayan wannan aƙida ta roƙon Allah shi kaɗai da ƙudirce cewa Allah yana kusa da bayinsa kuma idan bayi suka tashi addu'a ba wanda za su roƙa sai Allah da haka makariya ce a'a akwai wata ayar da take nuna cewa ba Allah za a roƙa ba za a iya tafiya wajen abin halitta idan ana cikin wata wata bukata ko wani matsatsi domin Allah ya ce walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah jama'a wannan ayar wannan ayar da suke magana walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka farkon ayar shine wa, wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi iznillah Allah ya ce walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima abinda zamu yi jama'a dan Allah kafin mu karasa sauraron profesa makari da Allah jama'a ku saurari waɗannan bayanai da zamu yi masu muhimmancin gaske wannan ayar wai menene ma'anarta me ayar take magana akai kuma me ayar take cewa za mu koma mu karanto ayoyin da suke gaban ita wannan aya kama aya hudu ko biyar da suke gabanta tun daga kan fadin Allah subhanahu ta'ala alam tara ila allazina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bi wa yuridu ash-shaytanu an yudillahum dalalan ba'ida wa idha qila lahum ta'alu ila ma anzala Allahu wa ila ar-rasuli ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa sai Allah ya ce fa kaifa idza asabatuhum musibatun bima qaddamat aydihim thumma ja'uka yahlifuna billahi ku rike mun wannan ku rike mun wannan thumma ja'uka din Allah ya ce fa kaifa idza asabatuhum musibatun bima qaddamat aydihim thumma ja'uka wannan ja'uka din da Allah ku ja mana layi a karkashin ta ku riƙe min wannan ja'uka ɗin kafin mu zo waccan walau annahum in zalamu anfusahum ja'uka ku riƙe min wannan ja'uka ɗin ta gabanta zan haɗa muku alaƙa tsakanin ja'uka wannan da nake karantawa yanzu wato fa kaifa idza asabatuhum musibatun bima qaddamat aydihim thumma ja'uka yahlifuna billahi in aradna illa ihsanan wa tawfiqa sai Allah ya ce ulaika alladhina ya'lamu lahu ma fi qulubihim fa a'rid anhum wa izhum wa qul an fi anfusihim qawlan baligha wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi idhnillah sai Allah ya ce walau annahum id ja'uka walau annahum id zalamu anfusahum ja'uka fastaghfiru Allah wastaghfara lahum ar-rasulu lawajadu Allah tawwabar rahima abinda ayoyin suke magana babu daɗi, babu ragi wata ɗabi'a ce ta munafukai ayoyin suna magana game da munafukai munafukai da suke zuwa gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su yi ƙarya kuma su rantse da Allah akan ƙarya wanda Allah ya faɗi wannan a wurare daban-daban cikin alƙur'ani har cikin suratul munafiqun ɗin, Allah ya ce idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya ya'lamu innaka la rasul wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun kaji dai idza ja'aka kaji dai kaji ja'aka nan da kake magana haka cikin suratul tauba Allah ya yi magana a wurare daban-daban kan cewa munafukai suna zuwa gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su taran tsaransa akan ƙarya taran akan ƙarya ba sa faɗin gaskiya idan suka zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sabiqin a gabanta kuma Allah ya ce wa ala salasati allazina kullifu hatta idza baqat alaihim al-ardu bima rahubat wa baqat alaihim anfusuhum wa dhannu an la malja'a min Allah illa ilayhi thumma taba alaihim liyatubu innahu bihim raufur rahim ko kuma inna Allah huwa tawwabur rahim wato kissar Ka'ab ibn Malik wannan sahabin da bai samu fita yaƙi ba shi da wasu mutum biyu suka samu sakaci shaidan ya yaudare su ba su fita yaƙi ba kuma ba su da uzuri da suka zo gaban maza Allah sallallahu alaihi wasallama ba su yi irin ta munafukai ba sai suka fito ƙarara suka ce wallahi ba su da wani uzuri munafukai suna ta zuwa suna rantsewa da Allah akan ƙarya munafukai suna ta zuwa suna rantsuwa da Allah akan ƙarya amma su su Ka'ab ibn Malik da suka zo sai suka ga yawo manzon Allah gaskiya suka ce wallahi su ba wani uzuri da suke da shi wallahi kawai ganganci ne da da yaudara ta shedan kawai son zuciya ne shedan ya yaudare su suka zauna ba su fita yaki ba amma ba su da wani uzuri ba za su yi ƙarya ba kuma amma munafukai in suka zo kullum ƙarya suke yi a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma suna rantsewa da Allah bisa ga ƙarya to shine fa sai Allah ya ce maimakon su zo su yi maka ƙarya da a ce lokacin da suka yi laifi da a ce lokacin da suka yi laifi ba zuwa suka yi gabanka suna ƙarya suna rantsuwa da Allah bisa ga ƙarya ba da zuwa suka yi suka faɗi gaskiya suka nemi gafarar Allah suka nemi kai maka roƙa musu gafarar Allah la wajadullah tawwabar rahima to da sun tarar da Allah tawwaban mai karɓar tuban su rahiman mai jin kansu da gafarta musu ina fata muna fahimta jama'a Ayoyi suna magana kan munafukan da suke zuwa su samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su tarantse masa bisa da ƙarya Allah ya fara magana ya ce alam tara ila allazina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika Allah ya ce baka ga waɗannan mutane da suke raya cewa sun yi imani da abin Allah ya saukar gabaninka kuma sun yi imani da abinda Allah ya saukar maka tare da haka yuriduna ayyata haka mu ila taguti tare da haka kuma suna ƙoƙarin su kai hukunci su nemo hukunci a wajen ɗagutu ba hukuncin Allah ba ba hukuncin manzon Allah ba yuriduna ayyata yatahakamu ila taguti wa qad umiru an yakfuru bi bayan kuma an umarce su cewa su kafirce wa dagutu Allah ya ce wa yuridu shaytanu an yudillahum dalalan ba'ida shedan yana so ya batar da su bata mai nisa sai Allah ta'ala ya ce wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzala Allah wa ila rasul idan aka kira su aka ce ku zo zuwa ga abin da Allah ya saukar ku zo zuwa ga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hukunci da shi Allah ya ce ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa Allah ya ce zaka ga munafikai suna kau da kai kawarwa zaka tarar ba sa yadda sa amsa kira zuwa ga Allah sa amsa kiran da ake musu zuwa ga aiki da sunnar manzon Allah da shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba sa amsa wannan kira ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa sai Allah ya ce fa kaifa idza asabatuhum musibatun bima qaddamat aydihim ka jira ka gani lokacin da Allah zai saukar musu da wani bala'i a sanadiyar miyagun ayyukansu sun maja'uka to a lokacin ne za su zo su same ka yahlifuna billahi za su zo suna rantse maka da Allah suna ce maka in aradina illa ihsanan wa tawfiqa ba komai yasa muka je muna neman hukuncin ɗahutu ba ba komai yasa muka ajiye alqur'ani da hadisi ba in aradina illa ihsanan wa tawfiqan kawai mun yi haka ne muna ƙoƙarin wato yin wani abu na kyautayi ne kyautatawa kuma da daidaitawa muna ƙoƙarin daidaitawa ne da kuma kyakkyawar manufa ce da mu muna da kyakkyawar niyya da kyakkyawar manufa ko muna so mu daidaita ne tsakanin kaza da kaza ina fata muna fahimta jama'a kun gani Allah ya ce summa ja'uka yahlifuna billahi suna zuwa wajenka ya manzan Allah suna rantse maka da Allah bisa ga ƙarya suna cewa in aradna illa ihsanan wa tawfiqa to da Allah ya gaba sai Allah ya ce walau annahum idh zalamu anfusahum sai Allah ya ce da a ce waɗannan munafukan lokacin da suka zalunci kawunansu ja'uka da zuwa suka yi zuwa gare ka fastaghfirullah maimakon su maka rantsuwa bisa ga ƙarya da zuwa suka yi suka faɗi gaskiya kuma suka nemi gafarar Allah wastaghfara lahumur rasul suka tuba zuwa ga Allah suka nemi manzon Allah ya nema musu gafara Allah ya ce lawajadullah tawwabar rahima to da sun samu Allah tawwaban mai yawan gafara kuma rahiman mai jin kansu da karɓar tubansu to kun ji abin da ayoyin suke magana ayoyin suna magana game da munafukan da suke zuwa wajen manzan Allah su yi masa rantsa-rantsa bisa da ƙarya Allah ya ce da sun zo sun faɗi gaskiya gaban manzan Allah suka nemi gafarar Allah suka nemi gafarar manzan Allah to da Allah ya gafarta musu kuma da Allah ya shiryar da su Allah ya ji kansu yanzu saboda Allah jama'a me alaƙar wannan ayar da cewa bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a niki gari a tafi kabarinsa a ce walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka ayar da take magana game da munafukai ayar da take magana game da munafukan da suke zuwa wajen manzon Allah su yi masa ƙarya ga ja'uka nan a gaban ayar fa kaifa idza asabatun musibatun bima qaddamat aydihim summa ja'uka yahlifuna billah Allah ya ce maimakon ja'uka yahlifuna billah me yasa ba za su yi wata ja'uka din ba shine walau anam in zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah maimakon ja'uka yahlifuna billah maimakon su zo suna rantsa-rantsa na ƙarya Allah ya ce su zo su faɗi gaskiya su nemi gafarar Allah su nemi ka nema musu gafara Allah ya gafarta musu ana magana game da munafukai a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama munafukan da suke zuwa suna rantsa-rantsa suna wa manzon Allah ƙarya Allah ya ce da zuwa suka suka faɗi gaskiya da Allah ya gafarta musu da zuwa suka suka faɗi gaskiya suka nemi gafarar Allah manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu istighfari da Allah ya gafarta musu to me alaƙar wannan ayar da take magana game da munafukai take nuna musu abin da za su yi maimakon ƙarya da rantsuwa da Allah bisa ga ƙarya da suke yi Allah ya ce ya taziruna ilaikum idza raja'tum ilaihim illa ta'taziru lan nu'mina lakum qad nabba'ana Allah min akhbarikum wa sayara Allah 'amalakum wa rasuluhu thumma turadduna ila alimil ghaibi wash shahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun Allah yace sayahlifuna billahi lakum idan qalabtum ilaihim litu'ridu anhum fa'aridu anhum innahum rijsun wa ma'wahum jahannamu jazaa'an bima kanu yaksibun yahlifuna billahi litarbau anhum yahlifuna lakum litarbau anhum fa in tarbau anhum fa inna Allah la yarda anil qaumil fasikin الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله wannan dabi'a ce ta munafukai za su zo suna rantsuwa da Allah bisa ga ƙarya a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a gaban muminai sai Allah ya ce walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka kun ji fa ayar fa jama'a kun ji fa ma'anar ayar kun ji fa ma'anar ayar tana magana game da munafukai a cewa makarmana ya koma gaban ayar ayoyi biyar ko hudu da suke gaban ayar ya karanta ayoyin da suka gabace ta walau annahum izalamu anfusahum dinnan gaya mana aya nawa ce karanto mana ayoyi uku ko hudu da suke gabaninta ka ƙulla alaƙa tsakanin ayar da ayoyi uku da suke gabaninta idan jama'a ba su fahimci abin da ayar take magana ba kowa zai gane abin da ayar take magana kowa zai fahimci abin da ayar take ƙunshe da shi saƙon da ayar take isarwa tana magana game da munafukan da suke zuwa su yi rantsuwa gaban manzon Allah bisa ga ƙarya aka ce idan suka zo su faɗi gaskiya in suka faɗi gaskiya suka nemi gafarar Allah manzon Allah ya nema musu gafara sai Allah ya gafarta musu me alaƙar wannan ayar da roƙon wani Allah subhanahu wata'ala bayan mutuwarsa me alaƙar wannan ayar da zuwa wajen kabari me alaƙar wannan ayar da zuwa wajen kabarin wanda ya mutu bayan mutuwarsa da neman biyan bukata daga kabarin wani wanda ya mutu me alaƙar ayar da wannan kada ku manta jama'a babu wanda ya fahimci addinin musulunci irin fahimtar da sahabban manzan Allah suka yi masa amma Umar ibn al-Khattab Allah ya ƙara masa yadda a kan mimbari ranar juma'a yana tsakiyar dandazon sahabban manzan Allah al na wal ansar yana kan mimbarin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai shekara hudu da sauka daga kan mimbarin ba manzo bai shekara hudu da sauka daga kan mimbarin ba Umar ya hau kan wannan mimbari ya ci gaba da hudu ba zagaye da shi gaba ɗaya sahabban manzan Allah ne Umar ibn al-Khattab ya ce Allahumma inna kunna idza ujidibna natawassalu ilayka bi nabiyyika fataskina sai ya ce Allahumma inna natawassalu ilayka bi ammi nabiyyika sai ya ce ya abbas ibn abdul muttalib istasqili ummati muhammad kama akhrajahu az-zubair ibn bakkar fisira sirah wannan shine lafazin asalin lafazin yana cikin sunan na abi dawud asalin hadisin kuma aslu fi sahihayn wannan lafazin kuma eh, abin nan ahlus siyar ahlus siyar suka rawaito shi ko ashabus siyar su az-zubair ibn bakkar kama wannan lafazin da na ambata na ƙarshe cewa umar ibn al-khattab ya hau kan mimbari ya ce ya Allah mun kasance idan muna hali na fari idan muna cikin hali na fari na rashin ruwa ya Allah muna tawassuli da manzan Allah a lokacin da manzan Allah yake raye Allah muna tawassuli da addu'ar manzan Allah muna zuwa mu tambayi manzan Allah ya mana addu'a kuma nan take manzan Allah ya mana addu'a kuma Allah ya amsa mana ya fitar da mu daga wannan tsanani da muke ciki sai ya ce ya Allah yau manzan Allah ya rasu manzan Allah ya bar duniya manzan Allah ya yi fati, ya Allah muna tawassuli da babban manzan Allah Abbas ibn Abdul ya Allah muna tawassuli da ɗan uwan mahaifin manzan Allah wato Abbas ibn Abdul Muttalib sallallahu alaihi wasallam muna tawassuli da shi zai mana addu'a jama'a ku ce amin haka aka yi Abbas ibn Abdul Muttalib yayi addu'a jama'a suka ce amin kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo sauki Allah ta'ala ya kawo sauki aka samu sauki to kaga abinda sahabbai suka yi wannan ita ce fahimta daidai wato ana tawassuli da addu'ar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake raye lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake tsakiyar sahabbansa to sahabbansa suna tawassuli da addu'arsa lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake tsakiyar su yake tare da su suna tawassuli da addu'ar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama don neman agaji da neman ɗauki akan duk wani yanayi da duk wani bala'i da ya same su suna tawassuli ne da addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga abin da suka yi ga abin da suka yi Umar ibn al-Khattab yace ayi addu'a da ayi tawassuli da addu'ar dan uwan mahaifin manzon Allah Umar ibn al-Khattab bai ce a tattara a tafi kabarin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama kun ga da cewa ana zuwa gaban kabari a yi addu'a kaga ayi ranar ya kamata a fara saboda sahabai sun fi kowa sanin darajar manzan Allah ai sahabban manzala sun fi kowa sanin darajar manzan Allah da a ce kuma akwai tawassuli da kabarin manzan Allah ko ana tawassuli a yi addu'a a wajen kabarin manzan Allah da wanda ya fi cancantar ya fi kowa fahimtar wannan su ne sahabban manzan Allah kuma wanda ya kamata ya fara wannan su ne sahabban manzan Allah amma ba su yi ba ba su yi ba sai Umar ibn al-Khattab ya ce a yi tawassuli da addu'ar baffan manzan Allah Abbas ibn Abdul Muttalib ya ce ya Abbas istaskili ummati Muhammad ya ce ya Abbas ibn Abdul Muttalib ka yi wa al'ummar manzan Allah addu'a Allah ya kawo musu ɗauki to kun wannan ya nuna cewa da a addinin musulunci akwai wani bayan mutuwarsa da za a tattara a tafi kabarinsa a yi addu'a to da mazan Allah ne number one kuma da akwai wani wanda saboda fahimtar addini zai gano cewa ana neman biyan bukatu ana kamun kafa don neman biyan bukatu da yin addu'a ana kamun kafa da wanda ya mutu da akwai wanda zai gano wannan a cikin addini da sahabban manzan Allah su ya kamata su fara gano wannan ina ba da muna fahimta da sai Umar ibn Khattab ya ce to jama'a kowa ya tattara kayansa kowa ya sa takalminsa mu tafi kabarin manzan Allah domin ga kabarin manzan Allah ɗin a kusa da su kabarin manzan Allah yana nan kusa da Umar yana nan fi hujrati Aisha kabarin manzan Allah yana nan ɗakin Aisha radiyallahu anha yana ɗakin Aisha ummul mu'minin amma Umar ibn al-Khattab ko ɗaya daga cikin sahabban manzan Allah babu wanda ya ce to ga kabarin manzan Allah ku je kabarin manzan Allah ku yi addu'a ba wanda ya faɗi wannan magana babu wanda ya faɗi wannan magana sai gashi ma suna faɗin akasinta suna cewa a yi tawassuli da addu'ar ɗan uwan mahaifin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine al-Abbas ibn Abdul Muttalib to kaga wannan shine karantarwar addini wannan shine fahimtar sahabbai wannan shine abin da dalilai suka nuna wannan shine abin da wato magabatanmu suka zo da shi wannan kuma shine abin da ya dace da ayoyin alkur'ani da dalilai na hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da fahimtar magabata amma wannan aya da suke magana kanta suke ta dabbala ba ta da alaka da su ta kusa ko ta nesa muhimmin abu dai shine ijma'an zuwa wajen kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dalili ne na samun amsa addu'an Allah subhanahu addu'a da na bawa wajen Allah subhanahu ta'ala saboda hurmatuhu mayyitan ka hurmatihi hayyan sallallahu alaihi wa sallam to ai wannan maganar ai sahabban manzo Allah ya kamata ka gayawa Profesa Makari wannan maganar su Umar ibn al-Khattab zaka gayawa ka ce musu hurmatuhu hayyan ka hurmatuhu mayyitan ai ai sahabbai zaka fara yi wa ai sahabban manzon Allah zaka fara koyawa ka ce musu basu san darajar manzon Allah ba ka gaya ka ce wa sahabbai ka gaya wa al'ummar musulmi cewa sahabban manzon Allah basu san darajar manzon Allah ba domin ga kabarin manzon Allah a kusa da mimbarinsa amma Umar ibn al-Khattab yana cewa ayi tawassuli da addu'ar baffan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce a ga a tashi a tafi wajen kabari ba bai ce a je a zagaye kabari ba bai ce a je a yi addu'a a gaban kabari ba yace yi tawassuli da addu'ar baffan manzon Allah Abbas ibn Abdul Muttalib to kaga professor makari idan kana da wani tsokaci zaka yi wasu Umar ibn al-Khattab sahabban manzon Allah zaka ci gyara ka ci gyaran su kai musu bayani cewa ba su san darajar manzon Allah ba ba su san kuma ƙimarsa ba ka koya musu cewa idan suna da bukata wajen kabari za su tafi ba wai a nemi wani bawan Allah a ce ya shiga gaba ya addu'a ba ina ba da muna fahimta jama'a wannan magana da yake yi ba mu ya kamata yi wannan magana yanzu a social media ba Profesa Makar ba mu za ka yi wannan magana a social media ba za ka fara koya wa sahabban manzan Allah sanin darajar manzan Allah ne saboda su ya kamata ka fara gaya wa cewa abin da suka yi ya ci karo da sanin darajar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama tunda dai ba su taru sun tafi kabari ba tunda ba su je an kewaye kabarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama an ce manzan Allah yayi addu'a ko an ce ana tawassuli da kabari ko ana tawassuli da kasar kabari ko ana tawassuli da kaza ba tunda ba su yi wannan ba to sahabban ya kamata ka gaya wa cewa abin da suka yi ba daidai bane abin da suka yi ba san darajar manzan Allah ba ka gane makari ka gane idan ka gaya wa sahabbai cewa ba san darajar manzala ba to daga baya mu ma sai kai magana da mu amma ka kasa magana da sahabban manzan Allah ka kasa tsokaci akan fahimta ta sahabban manzan Allah Allah ya gara musu yadda to gaskiya baka da damar ka tattauna da mu ko mu bai kamata mu samu wani lokacin tattaunawa da kai ba idan mun san aikin idan muna da aikin yi kuma mun san abin da ke gaban mu bai kamata mu tsaya ba ka amsa ba matuƙar ba kai mana magana akan wannan fahimta ta sahabban manzon Allah ba ina ba muna fahimta jama'a bayan komawa zuwa ga Allah kamar hurmarsa ce a lokacin da yake cikin al'umma yake rayu tare da su wannan magana maka wannan magana sahabbai za ka gayawa wannan magana sahabban manzo Allah ya kamata ka fara koyawa wannan karatun ka koya wa su Umar ibn al-Khattab ka koya musu wannan karatu ka ce musu hurmatuhu hayyan ka hurmatuhu mayyitan da haka abinda suka yi na tawassuli da addu'ar baffan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tare da cewa ga kabarin manzon Allah kusa da su kai musu bayani cewa wannan ba daidai bane ba su san darajar manzon Allah ba ba su san kimarsa ba idan kai wasu abin wannan karatu to daga baya mu ma sai mu tattauna da kai amma idan baka iya gaya wa sahabbai wannan ba to to bai kamata mu ma gaskiya ka gaya mana ba <laughs> gaskiya bai kamata ka gaya mana ba domin mu fa in amanu bi misli ma amantum bihi ne wannan mu shine addinin mu mu inda waɗancan suka sa kafa nan muke sa mu, in suka cire kafa mu anan muke sa mu. tunda dai ga kabarin manzon Allah a gaban su kabarin manzan Allah bai kai taku biyar daga inda Umar yake hudu ba ba kabarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana ɗakin Aisha radiyallahu anha taku biyar zuwa taku goma zai kai mutum kabarin manzan Allah amma Umar akan mimbari yace Allahumma inna natawassalu ilayka bi biyu nabiyyika Umar yana kan mimbari yace ya Allah muna kamun kafa da addu'ar baffan manzan Allah Abbas ibn Abdul Muttalib to kaga wannan ya nuna cewa tawassulin da suke yi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da manzan Allah yake raye tawassuli ne bi du'a'i rasulillah suna tawassuli ne da addu'ar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wala yumkinu tawassulu bi du'a'i rasulillah ba'da wafati rasulillah to idan mazan Allah ya yi wafati bayan wafatin mazan Allah in dai da addu'ar mazan Allah ake tawassuli to ba za a iya yin tawassuli da addu'arsa ba bayan mutuwarsa ba zai yiwu ba tawassuli da addu'ar wanda ya mutu ba zai yiwu ba Mazan Allah ya yi wafati mazan Allah ya bar duniya da haka ba zai yiwu a yi tawassuli da addu'arsa ba bayan mutuwarsa don haka sai sabai suka ce Allahumma ina na tawassuli laika bi biyu nabiyyika فدل ذلك على أنهم كانوا يتوسلون بدعائه في حياته sahabbai sun kasance suna tawassuli da addu'ar manzan Allah ne lokacin da maza na yake raye da suna tawassuli da jahin manzan Allah ko da zatin manzan Allah ko da darajar manzan Allah ko da kaza manzan Allah ba wai da addu'arsa ba to da bayan wafatinsa ba abin da zai sa su canza darajar manzan Allah tana nan ƙimar manzan Allah tana nan girman manzan Allah yana nan zatin manzan Allah yana nan da a ce da ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa suke tawassuli ba da addu'ar manzan Allah ba to babu yadda za a yi Umar ya ce Allahumma inna natawassalu ilayka bi ammi ka. da yanda suke tawassuli da shi a rayuwarsa to da bayan wafatinsa ma sai su ci gaba saboda abin da suke tawassuli da shi ɗin ba zai canza ba yana nan idan darajar manzan Allah ce da tana nan sai su ci gaba idan zatin manzan Allah ne yana nan in jahin manzan Allah ne yana nan hayyan wa mayyitan da haka da sai su ci gaba yanda suka saba amma da suka canja ba yadda suka saba ba sai Umar ya ce Allahumma inna natawassalu ilayka bi ammi nabiyyika alimna anna tawassulahum bi rasulillah kana bi du'aihi wa huwa alladhi la yumkinu ba'da wafatihi sun kasance suna tawassuli ne da addu'ar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kuma tawassuli da addu'ar manzan Allah shine abin da ba zai yiwu ba bayan wafatin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama dole a canja ina ba da muna fahimta yan musulmi to da ka professor makari abin da ya kamata ka fara yi wannan karatun naka ka fara tara sahabban manzan Allah kai musu raddi ka tabbatar musu cewa ba san darajar manzan Allah ba ga kabarin manzon Allah a kusa da su amma Umar ya hau kan mimbari yana cewa ina na tawassalu laika bi ammi nabiyika kuma duk da taron dandazon sahabbai babu wanda ya tashi ya ce wa Umar abin da kai ba daidai ne. babu wanda ya ce a'a ga kabarin manzon Allah halummu bina ila qabri rasulillah ba wanda ya ce a tashi a tafi kabarin manzan Allah duk sahabban manzan Allah suka taru suka ja baki suka shiru aka ajiye tawassuli da manzan Allah aka ajiye tawassuli da kabari aka zo ana tawassuli da addu'ar Abbas ibn Abdul Muttalib da haka Profesa Makari ga asamen da kai da taron duk wani dan tijaniya a duniya duk wani dan tijaniya a duniya taron ku baki ɗaya ga assignment ku ba da amsa ga sahabban manzan Allah ku tabbatar mana cewa sabon manzan Allah sun yi abin da ba daidai ba sun ajiye manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a gefe sun juya wa kabarinsa baya sun tafi suna neman Abbas ibn Abdul Muttalib su yi tawassuli da addu'arsa me yasa suka yi haka rashin sanin darajar manzan Allah yau 'yan tijjaniya suka san darajar manzan Allah sama da sahabban manzan Allah shi yasa suke koya mana cewa wato in za a yi addu'a ƙabari ake tafiya ana addu'a da da kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga nan kuma sai a shigo da ƙabarin shehunnai da da da sauran wato maluman ɗariƙar Tijaniya da jagorori na wannan aƙida tasu ta Tijaniya ta shirka da kafurci ina fata muna fahimta yawan musulmi da haka Profesa Makari idan kana magana game da wannan aya ka fara tattaunawa kan sahabban manzon Allah Allah ya kara musu yadda daga nan mu sai mu saurare ka jama'a wannan kama muƙaddima ce kama gabatarwa ce nake yi gabatarwa ce nake yi jama'a za mu samu lokaci wanda za mu zauna sosai za mu samu sanarwa ta daban don ba da cikakkiyar amsa akan wannan mutum akwai abubuwa da dama da ya kamata mu magana kansu abubuwan da yawa da yawa da yawa to ayyukan kuma da yawa a gabanmu ayyuka sun yi yawa sosai akwai wani da ya fito shi kuma wannan wane ne alkasim hotoro shi kuma ya fito zai ba da amsa ga shi Furofesa makare ɗin to amma abin takaicin abin haushi shi ne shi wannan bawan Allah Allah ya jarrabe shi Allah ya jarrabe shi da wata ɗabi'a ta shaidan ta iblis wato ba zai taɓa iya yin magana ba tare da ya tsarkake kansa ko ya yabi kansa ba ba zai taɓa iya yin magana kai tsaye ya je kan topic ɗin da ake magana kai ba dole sai ya shiga wannan dai wala tuzakku kum ɗin har yanzu wannan bawan Allah Allah ya jarrabe shi muna fatan Allah ya yi masa Allah ya yi wa alƙasun da wannan bala'i da Allah ya jarrabe shi da shi tazkiyatun nafsi din nan wasana ala nafs wai larabawa suna cewa wato shikir nafso suka ce iblis wani wani karin magana na larabawa wai shaidan shine mai yaban kansa wai ɗabi'a ce ta shaidan yaban kansa to abin da ni nake cewa shi alƙasu motora da Allah raddi ga waɗannan 'yan tijjaniya da raddi kan abubuwansu na shirkokinsu da aƙidunsu na kafirci da bautar shehunnai don Allah ka bar waɗanda za su yi don Allah ka bar wa waɗanda za su yi don Allah amma shigo mana da harkar wato alfahari ina da littattafai da in za a sai da su sun kai miliyan tamanin wani ɓangare na maktaba ta kaɗai ya isa kaza ina da kaza na yi karatu a wuri kaza na sauke littafi daga kaza zuwa bango kaza zan iya karanta kaza da ka wannan harka ta yaɗa tauhidi wannan harka ta karantar da tauhidi da yaƙar aƙida ta shirka ba ta buƙatar alfahari ba ta son alfahari ba ta alfahari harka ce ake yin ta ta ikhlasi harka ce ake yin ta dan Allah zalla ake yin ta babu alfahari ba a son shigo da alfahari a cikin ta idan kana da har yanzu idan kana da wannan burbushi na harkar alfahari din nan ni ne wane ubana shine wane ni ne na karatu wuri kaza ni ne na gagaruwa ne ni ne wane na karanta littattafai dubu kaza na yi kaza wannan harkar alfahari din nan ba ta da gurbi a wannan lamari namu na da'awar tauhidi da'awar tauhidi ba ta san wannan alfahari ba in dai kana da wannan alfahari to dan Allah ka bari alkasu motoro da Allah ka daina ma sa baki ba ma buƙatar ko kalma ɗaya daga bakinka in dai za ka ba su dama a dawo da wannan harka ta, da'awa harka ta karantar da tauhidi a mai da ita alfahari cewa mu muna da takarda kaza ni ina da takarda kaza ni ne karatu wuri kaza ni ne karatu waje kaza wannan ba daidai bane wannan ba daidai bane jama'a mala alkasim hotoro ka cire mana wannan da Allah in dai za yi magana kan abin da ya shafi tauhidi da raddi ga waɗannan mushrikai da Allah ka canja wannan ɗabi'a taka ta yaban kanka eh? ɗabi'a ta yaban kai ɗin nan ba ta dacewa da karantarwar tauhidi ko kaɗan eh ba ta dacewa da Allah a bari eh da Allah ka bari ka janya wannan da Allah ko kaɗan bai dace da mai da'awar tauhidi ya zo yana da'awar tauhidi kuma yana yaban kansa ba yana saba wa Allah yana saba wa Qur'ani Allah ne ya ce wala tuzakku anfusakum idan littattafanka za su kai biliyan ɗaya naira biliyan ɗaya za a sai maktabarka ko biliyan ɗari ko biliyan dubu duk wannan ba abin alfahari ba ne kana ba wa 'yan bid'a dama su ma su zo suna alfahari da littafi kana ba wa 'yan bid'a damar su zo su yi alfahari da littafi mu dama ba mu san alfahari da littafi ba mu abin da muka sani shine a kawo hujja da dalili a karanta wa al'umma a nuna musu tauhidi a nuna musu gaskiya a nuna musu maganar Allah da ta manzansa amma alfahari cewa ni ne wane ubana shi ne wane na yi karatu wuri kaza wane da wane sun san ni aje a tambayi wane ya san ni wannan duk maganar banza ce alƙasu motoro wannan maganar banza ce tana salamtar mana da da'awar tauhidi sai da'awar tauhidin ta zo salam kana salamtar mana da da'awar tauhidi da'awar tauhidi babu alfahari a cikinta mai da'awar tauhidi bai san alfahari ba mai da'awar tauhidi baya fariya da ilimi baya cika baki da littafi mai da'awar tauhidi iyakacin abin da yake tsayawa shine Allah ya ce manzon Allah ya ce ga hujja ga dalili wannan shine aikin mai da'awa ta tauhidi amma wannan abu na alkasim hotoro wata muguwar ɗabi'a ce wacce ke ƙoƙarin zai gurɓata wa mutane da'awar tauhidi ɗin zai gurɓata wa mutane da awar tauhidi zai ba wa waɗannan mushirikai na Abuja zai ba su damar su shigo su ma da wannan babi na alfahari cewa wannan yana da takarda kaza ai wannan yana da kwali kaza ni ma ina da kwali kaza na yi karatu a soro kaza wannan duk shirme ne alƙasu motora da Allah ka daina buɗe mana wannan banzan tunani ka daina kawo mana wannan banzan tunani a harkar da'awa da Allah wannan karamin tunani na ƙuruciya na alfahari da Allah ka daina kawo mana shi cikin al'amarin da'awa da Allah da Allah ka daina kawo mana wannan harka da Allah cikin lamarin da'awa a daina kawo mana wannan harka cikin al'amuran da'awa da Allah